people within العباد واحدة من علل الثلاث رزق معدل واختلاف دينه فالحق ليس الشك قد يكون به نارا nígbà tó ń bẹ̀rẹ̀. da cutar da yi wa ya sa yi ya kuma haka nan kawai na da kawai kan tsoro da ya yake wa ƙararru da za su shiga wato sirrin sirrin da ke tattara kalmomin alƙur'ani wa wa wa wa wa wa هنا بيستخدمها مثل بيستخدم خضار مع الحرشة ممكن لها برضه تستخدم في الحرشة تشكيل أو خطرات فوق كبيرة كبايا معناها كبيرة فوق كبيرة فإن الوجود ليس بيان كثير كلا شيء بيحاشا لهم وكأنها كبيرة تقوم بالواحد உங்களால் மாத்திட்டாய் ஜீவனாக மட்டும் செய்யும் கொஞ்சம் ஆளுங்க Thank you. سفيان ابن حذيفه ابن مدركه ابن رياض رياض ابن رياض الرياض في غير القران والاربعه من الاسلام الذي في المناسبه عليه تلميذ كتب الذي يقول لكل قولا ما انكر هذا cewa a wato shi ne ya yi karfi sarakunan nan a ɗaukin da wanda ake kiran su tunatar da shi cikin da shi fito aiki da ya yi rantsuwa a kan cewa sai ya kasa kasar sana'a da kafarsa ko in ya zo a sai ya sa ta ya kasa da kuma kafar azara sai a kuma a fara shawara cewa lallai ya duba ya tashi ya kwanye da ya zuwa shi ya da ya ɗauki kasar sana'a ya zube a gaban shi cikin da ya kasa da yawo da shi yana da tafiya kasa ta da ma'ana kawai kawo shi an gani shi kuma ne ne mun kasa ta ta so ya kawo ta kasa ya ce ita ma ta ce ya dafa ta ce yawo an ba shi kuma da yake ya tafa ko kwafiya ko kwafiya gashi kan ko kwafiya ya ce ke yan ko gashi na ko ba shi dafa ya je su ba ta kaba sai ba ya ce tabbatar da shi a mutum bata a abincin yamma to shi ne kuma ya zo zai wuce ka'aba musulmi Allah ya tabbace su shi ne su bayan ya koma to an ce baban a lokacin da shi zuciyar zane sai yi gudu zuciyar zane suna ji ana tafiyar da ake mani su sai ko sai gudu zuciyar zane ɗauki ɗauki jaji ana tana ba da tafiyar da zaɓe na larabawa amma ta ba fassara shi da hausa ana ta ƙara wani da tare da yi gaba ne wa a cikin wani da gudu jaji yana ko in turba da yana انه ومن الأسود البيداء ابن وعيد ابن سام ابن لوط الآن كيف يتكلم أكثر عن ابن عليه السلام وقالوا في بعض الحديثة جعل من تلك الظل يوحي أكثر والشعوى إذا حد شيء أكثر من الليل يكادون على سورة ومثل الحياة بين الخير بين ملك ورد ملك الكعبات يعني wanda ya gani yana da cin karanta ba ko da sabbin ma'aikatan tana da kai da kenan Allah ya kare ta a gare ta sannan ma'aikatan da ba su nan su za ta yi kuma da akwam ibn rawaha ibn rajul ibn abdul na'im ابن عامر ابن الرجل ابن غالب ابن كثير ابن مالك ابن النضر ابن سنانة ابن خزيمة ابن مكركة ابن الجاه وكما كانت تكثر دنجتك النبي صلى الله عليه وسلم أكثر كان يؤيد مثاني كان يروى تفكرني بالاستشهاد في عمرو بن عبد ولا شيء بايان رسول الله بدا بعد da shi ne shugaban kamun shugaba daya to ranar harin da wani yaki da ya

ذلك ما في أحد يعرف سنام بين أحد الجوارح والكلام بين الله الله تعالى sannan kana the law, ma zai wancan ai ba shi ne ya fara shi ne wani ko da aka ce siyasa شرعي البركة وهو وإن وهو إن كان في ست السواك وإن كان في كل ست السواك باشر وإن كان كريم فإن المال سر الزاد وشك الزيادة محدودة للكون وأمر حادث هو أمر في جزء كان هو أمر في جدا وهذه مستدعى kuma kamar aro ne aka baka sai ka mai da dole ku fita ku da ruwa al yawma ma ta wa kada da ku ma ku da ku da yau kana da ku ko kowa da wani ne wa hada yaqulu ganiyan kuma tafiya kaga wani yana da kuɗi ko ya zama da wani ko ganiyan yau ga shi tana kuma ya zama mai kuɗi wanda ya yi waduwar waduwar haka kuma da aka aka yanayin juyawa وبعد هذا هو الله لكون امر عظيم ورسول كريم شفيع ثم بان تدارك لئلا يحضر عن امر يرفع فاستسلم ولم يجد يسلم ويتركب ثم ينعم نيما اول خديجه ولا هذه مثل ذلك ثم قلت ان اخبار السمجاني حين تذكرت كما تلعب وما اخبرت من الصداقه عليه جاء من الرسول والحكم الأول في وقت الشيء ما لم يأكل ذلك في قبول الحمد لله الذي جعلنا كما لنا لا أبكت على فلك وأقول يا أهل البيت ولو كنت أنا وأنا حيث حتى يتكافي بلغنا الضايا وأنا هو أعتبر هو أوروبي من أوروبا أنت لا يجب أن تكون هناك عملية أنا أيضا ذكر شيء من عمليات kuma kuma su za su ba da waka sai ka ga suna yin magana yin ne da wasa da shi domin mu da Allah ke sanya maka mai da gabata wa qaddala lana alama ajatta kuma duk da ka ga duka ba sai Allah ya tura maka sana'an zalika wa mun ne kiyaye gidan larabawa kada su ba mun ne jagorori wa asul ma'adu zalika kullu la tunkiru al-ashirata la tunkiru al-ashirata fadlan kuma da abu kwafta haka ne dangi ba sa inkarin falalar wala ya mutu a abu min annas fasara kuma wata kuma an kuma duka ba su kun kira shi ba wanda ya rai da dangin dan kwafta fa kadra sunna ta istisali bi habbi tunda kuma da ma wai mu ma muna so mu bada zumunci ku a wa sharafu wa sharafu فالحقوا علي معاشر قريش بأن يكبر وجه خديجة بنت خويلد من محمد بن عبد الله على كذا كذا ما أورد خديجة خويلد نابل أورد محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أن تتذاكر رسول الله كذا في في قد أجبت قد أحببت أن أي شركة أي شركة أمرها to kai kan wata amma da tambaye na wai ina so shi ma ya yi magana ta mutu shi ko mai da ke wa mai ne ne sai wata da amurin da ake ce sai shaɗu a yau ya ma'amara kawai a ne na ɗanka a kuma ahmadar da abdullahi da inda da ita kawai to shi da ni ma na hawar da hadisi zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to an da kuma da hawo ya tsaro a da sallallahu ya yanka masa kamar ko kuma tafiya guda ɗaya an ci wasu wata wasu waye kuma ce guda ya tara mutane aka ci abinci na walima daga cikin wanda suka halarci da wasu a aka yi da akwai manya-manyan da muhajin da manyan mura kayan da za su zama ya ya ba da sadaki nan aka yi da su zirku wai an yi ya ba da sadaki ishiru na zakara wannan zakara sun yi malamai suna ta a kan akan da ke da zakara kan da wa'alama ya bayar wasu ce rakuma a cikin sadaki da ke da wa'alama yana amma da irin rakumi wanda da ya ga hausa ya ke kira kanka tare da yanzu a cikin wani na rasawa ba za su masu kan kasa ba da ma a yi da ita da yi a wani zanzani ya zai ko wasiƙar tafi inda da ina hukun da wasu da yin wani hukun da ya sa a cikin lantarki. Wasu kuma nufi a في سلم وتبقى إذا تبقى كفى يكره كل إسلام فتبقى الحمد من سوى قال إلى الله صلى الله عليه وسلم أقول شكره شاكيا اللهم يا أزرك الآية زينب أن تكتب الصح في أخية في أم كلثوم في الكاتب وأنت

يدخل في القاسم نعم في قاسم في أرض البلد القاسم يا رسول إني أنا أعيد بل صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين dan kata saya berdoa kasih kalau semuanya ini berdoa kita dia lah tanah berdoa kita جزء الرواية لكن الوقتين وقت الأبوال الخير باش أنت عليم dan ya zama a wani tunda ba za ku zama ya ɗan fito da kai da su ne masu zai na zai na zai na kai da zai na domin lokacin da aka yi ba zama a cikin yawon zai da yi wani a kayan ko a shekaru ne ta abubuwan da yawa masu nufin da ya kama da sani gaba da kuma da an san su da su da su ya karu او لم يكن صلى الله عليه وسلم في ذلك الكتاب نسال الله سبحانه وتعالى سيدنا علي يدعونا وجدنا وتكفي تسلسل سيدنا علي تتجرد لا تشيك لا تمنع العوام ابن ويل بان يعرف عوام ابن ويل امر يعني انت

yake cewa ina tashi na kuma tarbiyyata ban shi ka ta da kuma tarbiyyata da ita ko ke kashe ɗan tarbiyya sai ta mutane da ta yakin jaman da aka kawo gawar sai na da sai na tare da na aisha bangaren na aisha da sai na aisha yana ɗaya can mutan bangaren ko da an samu babban da za a yi tsakanin bangaren su bai da bangaren su bai da za ta ga kuma wanda shi ne na manya dole kai karami ko ba wuce yana sa kura ba ne da amsa ko zaki garko zaki garga amsa ba ne wanda kuma faɗan ko na manya ke shiga wa kuma wallahi a cikin shiga kowa wani kuma ko kuma ya haɗu wawa قيمة يتفكر فيها وما تتفرد الهجرة للثلاث سنين في الأصح كافي الهجرة لشكرة أخرى وكان مكتين ولا أخذت رضي الله عنها سنة وقت فنزل وقت في أسجل وعلى ذلك يزيد هذه ومنع منها لم يتزوج عليها غيرها في سبع أول مرة في حالة في تجربة من الناس

ಸಾಧ್ಯ kafin da